alhamdulillahi alhamdulillahi kuna ina ku taya ni murna na ce ku taya ni murna abinda muka daɗe muna nema shekara da shekaru a gidan nan eh bismillah hmm? abu murna ya samu yarinyar nan wasila daga zuwanta yau wata ɗaya gashi nan tana gaya mun cewa ita ta riga ta ɗibi nata ta ɗiba Allah ya mata ta batan wata to ka ce mu taya juna murna kenan ah ke ma eh, zubaida to tunda dai ka daina gabar kuɗinka da ni da rani ina zuwa alhamdulillah Allah na gode maka Allah mahaƙurci mawadaci saratu Allah abin godiya ashe mu biyu ne masu wata ɗaya ɗan kenan to Allah dai ya sa yanda watan mu ya zo ɗaya ranar haihuwar ma ya zo ɗaya ah, la ilaha kai zabba'u da Allah ni ka fakwai mun wasan kwaikwayo ba a gurin nan ba ha gidan na rage kin ga ɗaya nan zubaida wannan abin na gaba hausa aka rubuta ba gaya yamin menene me ike cewa ke likita ya ce an yi asarar kuɗin tara kenan to likita ya ce ina da ciki wata ɗaya ni kuma na yi mafarki na ipm biyu Allah Allah Ubangiji isa ku saka mun guda biyu ina tattara kansu kun ga takwas kenan Allahu akbar Allah yanzu abin da ya kamata a yi eh. ku sauri ku kikinta ga baki ɗayan ku ku dau mayafan ku mu tafi asibiti tashi kenan <laughs> aiki kenan aiki ga mai kare ka kai kai kai kai a ah, yawwa bismillah Allah isa idan aka je bakin asibitin nan akwai mai fura da nono na sanyi karara su sheƙa min damu na ɗari da hamsin hmm, yawa biyu hudu shida iya amarya takwas na ji amarya ba kya laifi ko kin tubur musani a ƙasa kin kashe kigan na gode <laughs> oya oh, Allah sarki malam me haka da Allah fito fito fito fito wani gode gode da kai ka zo zaka shiga gaban mota shikenan mu kuma ba za mu yi sirri mu maganar auratayya da mijinmu ba da Allah fito ba inda zaka bi mu kun ga <laughs> amma ina ba ku shawara magana gaskiya ku bar mulmuli in shiga motar nan saboda zai wahala mu je mu dawo ba a bukace shi ba ko ba haka ba mulmuli gaskiya ne a yawa to ni dai wallahi tun da na shiga mota nan ba wanda isa ya fitar da ni a'a rabu da su kar ma su bar ni in shiga motar nan to tun da dole sai ka shigo ni maye ka shiga but mu tafi ba zan shiga but maye ne ni za a sa ni a but ko doya ce ni ko kuma soja ne wa laifi in kama ni sa ni a but har za ta ga in shiga but na ki shiga mulmuli eh. ba su mu je mu dawo da ni kake eh? to abincin daren ka da na rana kwarkwar da ke kawa yar kwakwa ba me zaka ce sai eh. ka ce an ba na san dole amfani na sai ya zo kun da Allah in dai wannan arafa gar motar ce Qur'ani sai an ce sauka ka tura eh eh, eh mana wallahi tukuna kamar karshe a'a kin ga dan Allah dan annabi kar a yi min haka a janye magana na ci taliya ƙarshen nan dan Allah a janye na ci taliya ƙarshen nan a janye na ci taliya ƙarshen nan <laughs> Allah ya sa ta yi muku talla ka girgije yaje <laughs> ba ka da ka girgijin alkuran <laughs> ɗan uwa ɗan Allah ya raba mu da tudun mai tatsi ne nan ce girgijin ya girgijin tima ya girgijin o si da kwai di ya da kwai ya da kwai da kwai da kwai da kwai da kwai kwai da kwai da kwai da kwai Lafiya me ya faru ne? La. To. To. Menene? Kai. Lafiya? To a irin abin da nake gaya muku kenan. Na ce muku ku ba mulmuli i shigo motar nan. Irin amfaninsa kenan. To. Yanzu turi ya kama ku. Turi. Me za mu tura? A! motar za ku tura mana. To ya za ku Tura za ku gaba ɗaya kowa tura zai. Muna mata. Ku fito. subhanallahi ka ce don mu mummurde kafin mu koma gida wannan to yaya bani da ku ba na gaya muku tun wannan lokacin ku ban mulmuli in shigo ku ban shi kunki ku ban shi ku tura ni gaba ɗaya ku turo kuma ku danno ta sosai gidan na rage gidan na rage ana ai sai cikin ma ya bare ku danno mana ku danna mana ku danna na ai sai ai bare ku danna na rage na rage na rage na rage na rage na rage na rage ನಡಾಗಿ ನಡಾಗಿ ನಡಾಗಿ ನಡಾಗಿ ನಡಾಗಿ ನಡಾಗಿ danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar min ɗora sabon shiri